wani littafi na awasu matsala ta takwas, wa amma ta kulkas in muka zo abin da kake da shi sai ka kalla ba ka da shi kada ka kalli na wani kasan littafi in kai kuka yi tarayya kan shi duka ku ba za ku karatun ba an sa littafi a tsakiya wannan ya leko wannan ya leko duk wuyan ku na ciwo dukan fitowa ya yi da karatu kawai in ba ka da shi kawai kai kwamfuta ne ka haddace shi kenan ko da fensir ne ko fito abin feki fensir ba ba da aro ana karatu in ka in ka in ka tambaya aro aka je baka kafin ka feki nan faɗi kalmar da baka ji ba shi ma bai ji ba bari an an tashi sai ka karba wa amma tarkul qas tuhuman da suke ma Usmanu na cewa ya bar kasuru ijtihadu ibn al-arabi yace ijtihadi ne yastami'a anna an-nas iftatanu bil qasri saboda ya ji mutane sun fitinu da sallan kasar wa fa'alu zalika fi manazilihim da suka koma gida suka ce to sun je sun ga halifa ma gabaki da kasar yake ashe sallan ma raka biyu ce fara'a anna sunna <clears throat> sai ya ga cewa sunna rubama addat ila iqatul fariba za ta je ta samu mutane su gofar Allah ka san akwai fiqh al idan ga ya hadu da kaza to ne za a fare idan ga wannan dama wani karatu ne wanda yake aksarin mutane sun rasa shi wata rakaha maslahatan a cikin baka wannan maslahatan ɗin ibn al-arab mai wannan littafin ya ƙara shi ba ibn al-arab ya rubuta shi ba sai bar ƙasar saboda maslaha kofar zari'a don ya kare wato don ya kare mutuncin addinin gabaki ɗayan shi kuma ya kare addinin mun ce zari'a kare al'umma daga faɗa maɓanna to lamban da aka sauke a nan kana zalika fi mina fi musulmin hajj. wannan ya faru a mina ne a aikin hajji shekara ta 29 wa ƙar'a taba abdurrahman bin auf usman fi itimami salati abdurrahman dan auf ya zargi usmanu akan me yasa ya cika sallah wahum fi mina alhalin suna mina fa'ata zara lahu usmanu sai usmanu ya yanke mushi ya bashi hanzari bi anna ba'd man hajjan min ahli al-yaman sashen wanda suka yi aikin haji daga Yemen wajufatun nas da jahilan mutane qalu fil am al-madi sun fadi a shekarar da ta gabata inna salata lil muqim rak'atani suka ce sallah ga mazaunin gida raka'a biyu ne kamar na ce muku wani ya je ya ga yadda ake sallah a kaba da ya dawo gida ya ce ya je ya ga karyar sallah shi babu wani gabas kowa inda ya ga dama yake kallo So da ya ga an samu ka abin an round din shi in ya haka sai ya hango wancan suna hada ido wani yana kallon shi ne ya ga to a shi kawai nan sai malamai su ta wahala da mutane kai ta wahala kana neman gabas ce shi kawai duk su ma ba su waye wani hala malama ba su ji aikin hajji wani ya kan garin su suka sani ya je ya ga karya sallah inda sallah take nan ta fito Allah ya taimake mu a zan kaje za ga wani ya yi magana sai ka ɗauka wasa yake yi ga gwagwalo shi ne tofe shi ne ya ɗauke ba a gaba ɗaya bai gane abin da ke faruwa ba sai an ji jiki sannan a farfaɗo da shi Allah ya taimake mu kuma qala amina nake sai ka ce wa haza imamukum Usman yusalli rak'atayn kuke ce gashi gaban ku nan ai raka'a biyu yake yi ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف sai usman ya ce ma abdurrahman dan auf wa ta takhasu bi makkah ahlan sannan da nazo garin makka na ƙara mata ai innahu sara fi hukm al-muqim lil musafir ya zan yana cikin hukuncin mazaunin gida kina dan ya ƙara mata da shi usman ya yi ta rasa mata in yi auri mace bayan wani lokaci sai ta rasu an gane wannan ko fara'aitu an usalli arba'an sai na ji hmm, fara'aitu sai na ga an usalli arba'in in yi sallar raka hudu li khawfi ma akhafu ala nas saboda abin da ke jima mutane tsoro ثم kharaja abdurrahman min inda usman falaki فلقي bin mas'ud bayan abdurrahman ya fito kaman bai gamsu da abin da usman ya gaya shi sai ya hadu da abdullahi dan mas'ud wa khatabahu yace ga abin da mu ya faru tsakani na da halifa ya ja na ja cewa ya sallah raka biyu ya yi hudu ya kawo hujjojin shi fi dalika faƙala ibn mas'ud alkhilafu shahun tabla da mas'ud ya ce sabani sharri ne to nan ne aka sake sake footnote a footnote aka same footnote da ne su maktabatu sunna suka sami shi amma ma wanda suka kwafi maktabatu sunna ba maktabatu salafiyya ba suna da shi to shi za mu karanta ko wancan karin shi muka tsallake ne ce aksari ba a da shi to yanzu ko wanda bai da shi sai ya shuru sai mun gama sai mu dawo inda yake sai mu dawo kan littafi masu maktabatu salafiya ba su da wannan karatu masu maktabatu suna da wanda suka haɗa littafan guda biyu wanda suke littafai na baya bayan nan wasu kamfanoni na daban sai suka samu maktabatu sunna dai da maktabatu salafiya sai suka haɗa su wuri guda kuma kila kai kuma ka ƙara ganin wani wurin kuskure kuma wani shi kuma ya ƙara sa dubu shi ma sake gyara kullum dai aikin kenan gyara kullun gyara ake shi ya sanya in kai bincike kai karatu ka ba Allah sani kuma ka nuna tafsir idan za ka gama bakin kokarin ka kuma sai ka gyara don bakin kokarin ka ka gyara don bakin kokarin ka ka gyara don kana tunanin ka gama daga wannan matsalan wannan kici an riga an tace daga wannan babu wani magana sai a shiga rudu da hayaniya Allah ya kare wannan footnote din inda aka sake sa mishi footnote Abdullahi Masud ya ce al-khilafu shahud sabani sharri sai malam kar ya tare da mu'taradu mai bijiro da zance zai yi bijiro da zance fa ya kula ya kai kaifa ya kula ibn mas'ud al-khilafu sharrun ya bla dan mas'ud zai ce al-khilafu sharrun sabani sharri ne wal hadith an-nabawi kul bayan akwai wani hadisi annabi yana cewa ikhtilafu ummati rahama sabana al-umma na rahmani wa ijabati an su su'al naqul ba da an samu ga wannan zamu ce inna hadal hadis la asala lahu ashe hadisin naka nabi bai da asali ne bai da asali kila ma yana so tattauna ne akan wannan hadisi na wato khilafu um ikhtilafu ummati rahma ai ana samun irin waɗannan tattake waje ko a ce sabana al'umma na rahma ne malai yace to ai ba hadisi bane shi ko al khilafu sharrin sabani sharri ne shi hadisi ne amma shi wannan ba ma hadisi bane ولقد جهد المحدثون في أن يكفوا له على سند حقيقة محدثون wasu daga cikin waɗanda suke wannan zamani sun yi ƙoƙari an yake fulahu ala sanadin su tsaye da wannan hadisin akan wani isnadi su ce wai akwai hadisin da ya ce ikhtilafu ummati rahama walam yukifu ba su iya ba ba su tsaye da shi ba su samu nasin ba to ya za ka tsaye da abin da babu abubuwa ku ce zai ka da shi ne ai ba zai ba ba sun yi bakin kokarin su saboda hadisin ya ba su sha'awa kuma su samu damar da za su yi banna saboda aka sai suke neman isnadi suke ta gama neman mushi isnadi da ba su iya tsaye da shi ba hatta qala suyuti fi al-jami' as-saghir imam suyuti ya faɗi a cikin jami'ar as-saghir wala'u ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ لم تصل إلينا watakila wato akwai hadisin a cikin mm, hatta qala suyuti fil jami' as-saghir hay imam suyuti ya fadi a cikin jami' as-saghir wal allahu da fi ba'd al-kutub al-huffaz watakila wancan hadisin inji imam suyuti na cewa ikhtilafu ummati rahama watakila akwai hadisin a cikin littafin wasu mahaddata lam tasil ilaina mu wanda ba mu samu littafin ba mu su Suyuti shi Imam Suyuti ya ga wannan hadisin ya shahara amma ya rasa isnadin hadisin sai ce to kila tun daga ya shahara hadisi ne mai kyau wasu littafai sun zo da shi ne mu ba mu samu ba an gane wannan ko inji Imam Suyuti malam yace wa haza ba'idun wa haza ba'idun indi kaji kari akan kari wato a ce a faɗi wannan maganan imam yi faɗi wannan maganan malam ya ce ƙwaƙwalwa ta bata iya rike shi bata gane abin da yake so ya faɗa ba izil yalzam minhu an ba a alal umma ba ba'd hadithihi sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> kenan zai yiwu al'umma wasu hadisai ya zama sun ɓace zuwa gare su to kaga galat kenan wani shi ake ce ma galat a kalla imam suyuti ya ce ne wannan hadisin ya shahara wata kila yana cikin wasu littafai ne na mahaddata wanda mu ba mu samu ba waye bai samu ba su makarantar ba su samu wannan ba kamar yanzu mun ce mu nan mu kaza da kaza mu bincika sai mu ce mu samu wannan ba wannan ba shi nuna duniya ba su samu ba haka ne ko zai yi dukkanin mu gama haduwa akan wata matsala mu gama tantance abin da muka tantance amma ba mu kai zuwa ga wani wuri ba me za mu rubuta littafin sai mu ce mu mu samu goyon bayan da zai yake goyon bayan kaza ba na sai mu tsaya a nan to amma shi kuma me wani littafin sai ya ce wa hadha idon indi ku kalli larabcin id zamu kenan zai yiwu minhu daga wannan zance na Imam Suyuti an annahu yanda al'amarin yake da ala ummatin a hadisi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan al'umman ta rasa wasu hadisai to shi kuma wannan magana na za ka yi ta kunnon ita kuma matsala ce domin shi imamu suyi bai ce al'umma sun rasa wasu hadisai sun halaka gare su ko haka ya ce shi ba haka ya ce ba ya ce al'ummu sun rasa wasu hadisai al'ummu ba su same shi ba su shi shi dai shi da ɗaliban shi ba su samu su ko ku lura don wani hadisi ma ya kubuta zuwa gare su ya ɓace zuwa gare su ba abin mamaki ba ne imamu suyutin ko aure ya yi ai bai aure ba duka duka rayuwar shekara arba'in ta ƙari amma yana da littafai jigajigai manyan kawai guda arba'in adadin shekarun shi adadin littafin shi manyan kuma yi rubutu a kusan kowane ilimi kusan kowane ilimi ya yi rubutu a kan shi Sau da haka dafa idan za ka yi tafiya daga nan akan hadisi da ya sai ga imamul bukhari da ya sai imamul bukhari shi mako auren bai yi ba ai jin jiki ne daga nan sai mutum ya tashi daga nan zuwa Senegal ko Mali a ƙasa ya je samu hadisi guda ɗaya saboda haka idan ya gama nema bai samu kuma su ala sai ce me sai ce mu mu samu ba shi nuna babu ba shi nuna babu kuma ba za ka ji ya ce al'umman manzan Allah wasu hadisi ba su samu ba wasu hadisi sun halaga gare su ba. shi yasa kowane mai littafin ya rubuta sai kaga ma'akar. sai ka gama aka wurin da shi ma ya samu ya samu tuntuɓe ka gama kuma maktabata suna nan wurin ai matsala suka samu ai ba daidai bane wannan kalmar shi ma musu ba haka ya faɗa kwata kwata ya ce mu wannan hannun hadisi ya shahara watakila mu mu samu shi kuma nan maktabata sunna suna so su yi mishi gyara sai suka ce to wannan yana yiwuwa kenan annahu ba'a ala alal umma ga hadisi sallallahu alaihi wasallam wannan magana nashi yana fassara kenan al-umma sun rasa hadisi kuma shi ba kai faɗa ba kun gane bambancin shi sa kowa an yi rubutu sai ga in ka bi rubutu sai ga kurakure shi ma shi sa kuskuren ba karewa zai yi ba shi sa ba alfahari ba alfahari in ka alfahari sai ka sha wahala kamar da karanta wancan asalin wancan satin akan hadisin babin da muke kai malam inda ya kawo mana iskaliya ce yau jikin na wani ga yana ne da karatu wannan satin iskaliya din da ya kawo mana akan hadisin Abu Talib da Maza sallallahu alaihi wasallam shi ce la ilaha illallah ya kawo iskaliyat guda hudu za mu tattauna su Allah ya rana alamis yanzu ko sai ka iski in masallaci ana gaddama wai in mutum zai mutu za a ce mishi ka ce la ilaha illallah ko ba za ka ce ya ce la ilaha illallah ko ba ka jin irin waɗannan maganganu in suna yi sai ka tashi kawai ka wuce saboda ba karatu in sun tashi kawo maka asarin hadisi da manzo Allah ya ce ka ce la ilaha illallah sai suka maka hadisan anna Abu Talib da ba musulmi ba yaron da aka Manzala Allah ya gaishe shi uban shi ba musulmi ne shi ma gidan ba gidan musulmi ne gidan yahuda ne dan ya kalli baban shi kalli manzala baban ya ce ka ga abin da ya ce manzo Allah ko sallallahu alaihi wa sallam dan shi ma ya rike dan shi inna lillahi dan shi ya mutu a hannun shi ya ce mishi ka ce la ilaha ba wani hadisi na manzo Allah sallam wanda wanda manzala ya je gargaran musulmi ya ce mishi ka ce la ilaha illallah ka ce musulmi ka ce la ilaha illallah bi tawaba ko shi kwaya ɗaya ba za ka samu ba sai dai hadisan hadisan da waɗanda ba musulmi ba sai ce musu ka ce la ilaha illa an gano wannan to sai ka ga mashakil iskaliya tun lokaci sai ga mutum ya kawo ya kawo hadisi sai ka samu shi ido in yi gama faɗa ka ga in ka gane bai gane karatu ba kwata abin da yake faɗa ma bai gane shi Allah ya sauke saboda haka ku kalli yadda ya ce larabcin wa hadha ba'idun inni Rajji ne maktabta suna suke na imam suyuti ta ce wannan maganan ba daidai ba ne ya yi nesa a ce al'umman manzan Allah sosalam ke na wasu hadisi sun halaka gare su ku lura ko imam malik yakan yi magana mutane katala ce muke mu imam malik ya ce babu zakka ga kankana haka ne ko ga bukul ga 'ya'yan amfanin gona to saboda me yasa ya ce haka shi in ya kawo asalin hadisi aka ce gidan wani suna da hadisi sai ya je gidan shi sa ba a samu littafi ingantacce ba irin muwadda ai idan ya ji gidan sai tumbe su yaya kuke yaya ne baban ku kuka kanku yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi bai da rijal tsakanin da manzo Allah mutum biyu ne idan suka ce mushi kaza da kaza ne lokacin manzo Allah sai rubuta haka sai ce haka muke mu a Madina shi da yaji masu masu sana'an fadamu ya tambaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wata yake zuwa karbi zakka a wurin ku suka ce ai baya karɓan zakka sai rubuta ya ce waɗannan ba su da zakatu saboda maza Allah bai taukar ba ko maza Allah ana noman rani a cikin Madina amma bai taɓa karɓar zakan waɗannan abubuwan ba kuma maliki ya ji har gidajen sana'an su ne wannan noman kuma ba taɓa karɓar zakka ba sai rubuta bai gama nashi ba ya gama nashi to shi kuma in ya kai kuma da kai yawo ka je wani gari zaka yi ila wani sahabi shi kuma yana karɓa a can saboda ila so a Madina noman ranar bai taka ya karya ba Kaje garin da yake su kuma noman ranar ma shine arzikin su yanzu kaman ka ce rake bai da zakka ai ba karamin kure kai a ce ga ƙasa guda kashi 70 bisa 100 na arzikin su shine rake Brazil da rake suke rayuwa sannan ka ce ba zakka a cikin shi ai ga ba zai yi wani abun kuma sai ka je fiqil muqaran sai ka ga yanda kai yi zafi manzala ya ce ƙasa da auski biyar auski biyar babu zakka amma mutanen kufa abdullahi bin mas'ud ba su aiki da shi su kuma da dalilan su a fiqh muqaran cewa zakka ba a cewa sai kai adadin kaza in dai kai noma ko tiya uku ne sai ka fita da na Allah a ciki su ba ruwansu da nisabi ba fa da ka aka yi magana ba Allah ya sauke mu je je wannan karatun Wa waye malace wa hala bai da yindi maktabatu sunna suka ce wannan magana na suyuti ba ta yi ba ta yi nisa iz yalzamu kenan zai zan lazimi minhu daga zanci imam suyuti annahu ta'a 'ala al-umma al-umma sun rasa babu hadisi sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah kuma shi mun su gaskiya ba kai fada ba sai ku ja mu wajen layi nan gaba kadan wani ya tashi ta tahlili sai ya rubutu shi sabo ni ma da nike magana fa ba wai duka daidai ne ba kai gure-gure da yawa ciki za ku zubar da rabi fiye da rabi ma wa hada min ma la yaliku bi muslim i'tiqaduhu wannan bai kamata musulmi ya kudurta shi ba itiqadul muslimi itiqadul bai kamata musulmi ya kudurta haka nan ai wannan ba bai kamata bane ma wajibi ne musulmi kada ya kuskure kudurta cewa akwai hadisin da ya kubutan masa a dau musulmi gaba daya tabbas musulmi sun sha wahala amma babu hadisin da ya bata babu ai in aka samu hadisi guda daya ya bace ai mun bane sai dai wasu sun sani wani hadisin ya bayyana ga wasu su bai bayyana gare su itikadin cewa ko wani asalin hadisi da ya bace don shi yanda Allah ya tsara Qur'ani haka ya ajiye tsara sunna wato hadisi Allah ya rinka samar da wasu mutane na sha bayanin cewa kwakwalwansu billahi ya fi karfin kwamfuta don kwamfuta kowace iri ce ta butin sai ta jira su mutane ne wallahi ba sa butin in suka tashi jero muka isnaji da mazaje da yanda maza Allah ya magana sai ka tsorata ba a maganan Qur'ani ko yadda ƙur'ani ya zuciya su yanzu kana sauraron muƙabalolin da imamu shafi'i yan karke-karken da yake suka sha wahala da imamu ahmad bin hanbal fiye da kawari waɗannan manyan a'imman guda biyu in ana musu tambayoyi an aka shiga cikin ƙur'ani aka shiga cikin rigima aka shiga ƙur'ani suka shiga cikin ƙur'ani sai su baka tsoro Allah sai su baka tsoro wata ranar wani lokaci za mu kawo misali ka ji yin waɗanda suke kawo hujja an kai wasa ko kai a yanzu ne wallahi sai dai ka musu akan aikin su ba ka iya ture su amma sai ka ji sun shiga cikin ƙur'anin ƙur'ani da ƙur'ani suna da suna loga da loga in an shiga larabci da larabci yanzu shi mamsu yufi yana da usulun nahwi wa jadali yanda ka san hadisi ke da mustalahu fiqhu ke da abinan usulul fiqhi haka nahwu ke da mustalah haka ke da usul nahw in ka karanta nahwu da farkon ba ka samu komai ba yanzu dai yana da usul yadda ake so kuma ka gane shi to shi ba maganin ya sai an rubutu ya yafi mutanen nan suna da suna da kai sun yi yawo kwaran gaske amma da misali da su don da su aka zo kuma su suka fi shahara galibin hadisi ne za ka gane maganar bukhari in matasa ne masu rubuce-rubuce aka ilimi za ka gane magana imamu suyuti sun sha wahala sun yi aikinsu don Allah sun wuce Allah ya saka musu da alheri saboda haka malam ya ce mutum ya yi tikada ko wani hadisi da ya ɓaci al'umma musulmi ba su riski shi kure. gaskiya ne wannan ba wani hadisin da ya bata duk yana cikin kirazan mutane in ba tsara sunna ba da ke fasara qur'ani to ai an bani qur'anin ba zai fita ba kenan wani qalal munawi an subki annahu qala وليس بمعروف inda al المحدثين malan ya bar magana Imam Suyuti raddin da Imam Suyuti ya kuma hadisin ikhtilafu ummati rahama ikhtilafu ummati rahama yace wannan hadisin laysa bi ma'rufin inda al-muhaddithin malama hadisi bi san shi ba walam aqif lahu ala sanadin sahihin wala da'ifin wala mawdu' imam as-sabaki yace shi bai samu hadisin yana da sanadi sahihi ba bai ma samu yana da sanadi da'ifi ba bai ma samu yana da ba ba shi kenan ba shi wannan shi subuki ne ya samu wannan kila wani ya samu hadisin amma da isnadi da ifi وقروا الشيخ الزكريا الأنصاري في تعليقه على على تفسير البخاري ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء sannan ma'anan hadisin amma ce hadisin ya inganta ka ce ikhtilafu ummati rahma to a ce hadisin ya inganta to sakon da yake badawa bai daidai ba ba daidai ne wannan shi gaskiya ne domin وقال العلامة ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث kunsan shi imam ibn hazam ina yin magana ne gatsar-gatsar haka ya ce to duk malaman sunna za su suna cewa ka karanta wani littafi ka karanta littafi ibn hazam saboda shi ya sha wahala bai hudda da mutane da mu'amala da sawa ba ya yi hudda da mutane da bawa saboda an wahal da shi an gane wannan ko wani aka wahal da shi in ya tashi sai ya rama a rayuwa wani kuma yakan shanyi wani ko gida ne aka azabtar da shi in ya tashi sai watsi da yan gidan ba ruwan shi da su kaga gashi in gidan ne haka ta mamaki wani fa gidansu ne amma ya watsi da gidan ila an azabtar da shi an daka shi an wahal da shi saboda mun yi karatu a fikihu kuma aksarin mata mugaye ne azzalumai ne yan kaɗan ne mutanen kirki yan kaɗan ne su yayan da suka haifa su ne kaɗai yaya dan da ba su haife shi ba to su ba komi ne to in ka biye musu to su kuma wasu mutane ne wanda za ka yi haƙuri da su ko a shari'a su ka ba a cin ba a jingina musu adalci ai ba kuma a jingina musu rashin adalci su haka nan suke safaka ko shaida ba sa yi mace ta san abu ko sai da samu ta yi da azura mutu idan su Su tare suke da aljanu wani abin da mata suke kasa aljanu suke yi ba su shi tare suke da aljanu kud da kud duk inda suka sa kafa aljana na nan ko aljani na nan so da haka haukar da suke yi da kake ganin shi wani aljanu suke iza su haɗa suke da aljanu saboda haka in mace wani lokaci wace tsuguna ta haifi damu sai da ta yi sai ta azabta da shi yanzu yanzu nan ko abinci ba za ta ba shi mutuwa ka to wani in ya taso a irin wannan azabin sai ga ta tara gidansu ne sai ta tare gidan ya watsar a ta ganin wani don uwan ne wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne to ibn hazm haka yake haka kasance a rayuwar shi da yake mutane sun wahalde shi ba ruwan shi kowa ya zai ga mai magana to amma kuma yana da kokari cikin karatu cikin shi akwai abubuwa masu muhimmanci to sai a ce maka ka samu shimfiɗa tukunan ba ka ba za ka rinka magana da mutane gatsar gatsar kofa ko fatawa ne yanzu sai ce maka makaryaci zai ce maka zai ce maka jahili zai ce maka kaza yanzu yanzu an gano wannan ko ya zo cikin littafin shi al-ihkam fi usul al-ahkam amma mutumin kirki ne kowa ya ittifaki cewa ahli sunna ne kowa fa adabi a rayuwar shi daban-daban wato ayi hakuri shi sanya malaman neman ilimi suke cewa in ka ce zallat kurakuran malami na mu'amala za ka yi watsi da karatun shi don ka za ka rasa karatu kowane malami da ilin da biyan shi wani malami yana da kaushi kun sai ga wani lokaci Allah kun sai ba shi karatu yanzu ku duba malaman hadisi sunan din nan da masani ɗiɗi ne wani ba za ga ya rawaito hadisi daga a'amash ba ɗiɗi ne to amma a'amash me yasa ake cin shi a'amash saboda baya gani sosai baya gani sosai duhu-duhu wani lokaci sai ga abu sosai wani lokaci kuma sai dai ga duhu mutum na zuwa amma namiji ne ko mace ne ba zai iya ganewa ba duk wanda ya roto hadisi guda ɗaya a wajen A'amash, in dai ba karkar rayuwa A'amash ba ne sai ka ji ya yara sai ya ce wayo saboda yana da kaushi kana yi ma ya kore ka ya ce yau ba karatu tun wata ne wuri ka dawo gobe ko kuma sa maka lokaci mai wuya ce maka ka zo karfe ka na tsakiyar dare ka zo zan kuwa maka hadisi ɗaya sai ka zo ya fara hadisi ce ta shi ka bani wuri sai ta maka haka kamar ya kuwa maka hadisi amma kai a hakuri kuma za ka kama hadisi masu yawa a wurin shi kuma galibi hadisan shi duka ingantattu ne saboda basira daga baya da ya ga baya gani sosai sai ya samu karya mace ya samu kari, amma sai ya samu karya kakan ta fi faɗa sai sa ta kofa shiga gidan ma zauren ka je kai karatu sashen hankali sai kun tabu da kari. kuma kariyan ta hana kowa shiga ta kai maka ya ga ka ja da kudu ka dawo nan littafin ka sun yi su ta wadan kai ne ya faɗi kana neman ka samu karatu amma ɗiɗi ne wani za ka ga bai rutuwa ne daga amashi malama haka suka yi haƙuri to kai in baka karatu a haƙuri ba eh, in baka in karatu baka yi haƙuri ba to ai ba ka samu wani malamin sai ka Allah ya bashi karatu amma yana da kaushi haka inda sai ka bi karatun kawai Imam Malik an sha tambayin shi akan wasu malaman da ya je wurin su karatu sai ce wani na je ne saboda na gana da usulubi kaza wani saboda kaza wani saboda kaza wani ma ya ce ina zuwa majalisin shi ne kawai saboda na gana da natsuwa natsuwa nake koyo natsuwa kawai nake koyo duk abin da yake faɗa hadisin da yake faɗa ba na su amma yanda yake karanta wanne kuma ya bambanta da malamin da na samu hadisan a wurin shi sai na ga shi wancan malamin yana da ilimi amma usulubi shi bai yi ba wannan kuma yana da usulubi amma ba karatun to sai guda kasan tsaye ta karatun shi ba ruwa na da hadisi ko ɗaya a ciki ko ɗaya ba zan aiki shi kamar yadda musulun bai ruwaito hadisin zuhuri da bukhari ba sau don dalili kaɗan ai ya kamata a ce musulun yana da hadisan imamu zuhuri ya kamata a ce yana da imamu hadisan bukhari amma babu kuma gashi malaman shi ne saboda wani dalili ba a buɗe karatun muke yi ba yanzu muna matakin farko Allah ya taimake mu saboda haka ibn hazm ke cewa wa haza min afsadi qawlin Ya yace wannan yana daga cikin mafi wato magana mara kyau li'annahu law kana al-ikhtilafu rahma la kana al-ittifaqu sukhut kaga wannan magana gashi imamu hazm yi amma ai da dadi yace in aka ce saɓani rahama ne to ittifaki fushin Allah kenan ko ba haka ne ba an ce ikhtilafu ummati rahama to ittifaqu ummati fa ya zama sufur inji ibn hazm yace wa mala ma la yaquluhu muslim yace wannan ko ba musulmin da zai faɗi wannan to mu da aka ce ma wa'tasimu ko ba haka ce ba a dunkule to ya kuma za a ce a rarraba rahama ne to in an rarraba kuma ya bane لأنه ليس إلا الاتفاق أو اختلاف دومين الأمر ينكي كوري إذا ما اتفاق إني دا متاني وكن صعب أدسو وليس إلا رحمة أو سخط كوري رحماني كوكشي وقال في مكان آخر باطل مكذوب أو نور يسي في وانا حديث كرياني بعد دي بني كما كرياني يقول دي مغنغنون ليكي wa ina min athari hadha alhadith as-sayyi yana daga cikin gurbin wannan hadisi mummuna anna kaseera min almuslimin yuqirruna bi sawbihi ala ikhtilaf alwaqi' bayna almadahib al-arba'a wasu daga yawa wasu da yawa daga cikin mutane sai sun ga tabbatar da sabanin mazahib su wadannan mazahib din ba su san ce musu mazahib ba imam malik bai san ce mishi mazhaba ba shi shi bai sani ba ya aike shi don Allah kuma Allah ya karbi aikin shi sai ya zama duniya ta san tana yabon shi imam shafi'i dalibin shi um, kafin shi akwai imam abu hanifa imam abu hanifa tsakanin shi da manzo Allah mutum tsaye ne shi ya karatu daga a cikin direct daga wasu sahabbai ma direct daga wasu cikin sahabbai ya karatu a wurinsu mafi yawan karatu shi ma daga wurin sahabbai ya yi to sannan kuma ya karatu daga manyan ɗaliban sahabbai to shi ya yi aikin shi don Allah ya gama imam malik daga baya taso a madina shi ma ya nashi ya gama sai halka ta uku makka imam shafi'i ya shi ya gama sai kuma Allah ya sake koma da abin zuwa ga asalin shi na farko imam ahmad imam ahmad duk littafin da kake takama da su yanzu galibi na sunna daga majalisin shi ya taso duk ɗaliban shi sune suka rike duniya a yau shi sake cewa shi imam ahli sunna wal jama'a duk galibi ɗaliban da suka rike duk wasu hadisai zaga su rike duniya a yau ba wai sai ya hadisi ba ha ilimin fiqh ha ilimin tauhidi sai ka istiqlal sai ka ji an je makarantar imam ahmad shi sa kice shi imam ahli sunna wal jama'a ya sha wuya shi yayi bakin nashi aikin Allah ya saka musu alheri su ba su ana cewa mazhaba ba daga bayan ake cewa mazhaba ce to malam wani ya ce malam wani ya ce malam wani ya ce yace so sai ana daukan wancan hadisin sai a dauka wai masabu malikiya daban shafi'iya daban abu hanifa daban sai mutum ya ce muku mu malikiya muke yi maliki ne kuma in Najeriya kenan sai mu Najeriya in malikiya ne aslan malikiya ne maliki sun fi cika wa mu ɗin malikiya ne wani malikiya zan bi shi kuma wani sai ji karkin ta yi wauta mai ganin ka kamar imam malik nan sa'an shi ne ko abun suka ne imam malik ba wasa ba ne imam malik marji ya isa wala ya sai magana ka addini to amma wani wasu sai su ja mushi aibu su ja mushi kaman ko zagi za ce ko me imam malik marji ne imam malik ba wasa ba ne ana magana imam malik ba wasa ne to amma sai mutum ya dage ce wai mazhab malikiya za a yi saboda ne ba gaskiya bane wala yuhaluna abadan arruju'u biha ila alkitabi wa sunnah as-sahiha kama amarahum bidhalika a'immatihim radiyallahu anhum ba za su rika koma da al'amari zuwa ga kitabu wa sunna ba bal inna ulaika laysu ina nake ulaika la yarawna anna madahib ha'ula'i al-a'imma radiyallahu anhum إنما هي كشرائع متعددة wasu daga cikin su suna kamar waɗannan mazhabobin wasu shari'o'i ne masu cin gashin kansu kama sarrahal munawi fi faidul qadir kamar yadda al munawi ya bayani a cikin littafin shi faidul qadir ka duba ka duba ka anjima yaquluna hadha ma'a yaquluna hadha ma ilmihim bima bainaha min ikhtilafin wa ta'arudin suna fadin wannan duk da sun san kuma mazahib din suna da sabani da karo da juna la yumkinu tawfiqu bainaha wasu matsalolin ma ba zai yi hada su wuri guda ba dole sai ka share daya illa an yurda ba'daha al-mukhalif lid-dalil wa qabul al-ba'd al-akhar al-muwafiq lahu sai ka yadda wani hadisin in ka sashi a awon ba zai ba zai hau ba wani kuma ka sashi a awu zai hau wa hadha ma la yaf'alun kuma wannan ba sa aikata haka saboda suna ganin kowane cin gashin kan shi yake wannan maktabatu sunna ne suke wannan taliki wa bi hadha faqad nasabu ila shari'a at-tanaqub kaga da wannan kenan sun samu shari'a akwai tukka da warwara wa huwa hadahu dalilan ala annahu laysa min Allah azza wa jalla law kanu yata'ammaluna qawluhu ta'ala wannan yana nuna kenan ashe bin mazhaba ba wahayi bane saboda akwai tanaqud tukka da warwara Allah ya ce walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira da abin da yake ba daga wurin Allah ba za ka samu sabani da yawa fal aya sariha fi anna al-ikhtilaf laysa min Allah sabani ba daga Allah bane فكيف يصيح إذا جعله شريعة متبعة ورحمة ما بين منزلة يا يا ذاك تشيتو كنا ونا سابانين رحمة نما وانا يكي سوكا ومكوني شريعة ونا دي تعليقات مالا يكي يكن اختلاف أمتي رحمة بحديثي بني وبسبب هذا الحديث ونهوه ظل أكثر المسلمين بعض الأئمة الأربعة إلى يوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية shi son ya zama mafi yawa saboda wannan hadisin musulmin yau sun samu saɓani a ga wasu matsaloli na aƙida da na aiki walau annahum kanu yarawna anna al-khilafa sharrun amma da sun da sun da sun fahimci cewa saɓani sharri ne kamar ƙala ibn mas'ud wa ghayruhu radiyallahu anhum wa dalat alayhi dhalika al-ayat al-qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya kathira las'au ila al-ittifaqi da sun wagar da wannan sun kama ittifaqi da sun da sun kama wancan hadisi na Abdullah da Mas'ud wala amkanahum zalika kuma da hakan ya yiwu fi aksar hadhihi al-masail bima nasaba Allah ta'ala alayhi min al-adilla allati ya'rifu biha as-sawab min al-khata tunda manzo Allah da Allah subhanahu wa ta'ala sun faɗi nasoshi wanda zaka yi tantance komai ثم أضرب بعضهم بعضا فيما قد يختلف فيه كما دا ساشن سيارن كما ساشي أزري ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة وأن المذاهب على الاختلاف هكذا شرائع متعددة amma ba za su yi wannan saboda suna ga kowane mazhaba ma rahama ne kowa ya bi abin da ya gada dama kai ka babu daga ga ma ne babu da ga ma wa in shi ta an tara asar hadal ikhtilaf in kana so ka ga tasirin wannan sabani wal israr Alayhi da yanda aka dage fanzur ila kathirin min al masajid ka kalli wasu masallatai malam ya faɗi yan shekarun baya kenan ka kalli masallaci tajidu fiha arba'atu maharib yusalli fiha arba'atu min al a'imma zaka samu masallaci haraba rihaba guda hudu kowa da limamin su kamar yadda makka take da ko kamar yadda makka aba take da da ka'aba wurin limami guda hudu ne dan fa ba wai da na nesa ba fa ba wai da na nesa ba da na kurkusa ina ga gabda Najeriya da samu yanci aka kawo karshen wannan matsala rihaban makka nan da wurin liman na malikiya nan da wurin liman na shafi'iya nan da wurin liman na hanafiya nan da na ahmad bin hanbal inda aka zo sallah azhar hudu za a yi la'asar hudu za a yi magariba hudu za a yi isha'i hudu za a asbahi ma hudu za a yi duk sallah hudu ake yi ina ga faisal ne ko faisal ne na jini ya yi shahadan kuda duk ya bubuge su bugi gine-gine aka samu aka haɗa kan mutane suka zama suna bin liman ƙwaya ɗaya aka haɗa limaman guri guda shi sa sai ga limaman wajen ashirin ana ta gyara ne ana ta fafata shi ta rayuwa haka take ana tafiya a hankali a hankali malancin kana so ga wani akarin ka je za ka ga haka to a yanzu za ka gani a yanzu ba za ka gani ba lokacin da ne lokacinsu mu yanzu mu duk an gama gyaran komi an gama kamar sunan najeriya ne Allah ya taka saka mu da tawon ya eh, eh, izalan nan na farko Allah ya saka musu alheri sun yi aiki an doke su an kori su cikin gidajen su. duk an gama aikin yanzu kawai karishe ne karatu ya rige su kuma na alisu yanzu sun ki a banza suke so su samu abu amma na da ba su yi haka nan ba masallacin juma'a a nan zari misali na farko abi wuce girman nan inda liman din ne yake ba na shakka ba zai wuce wannan iyakan shi kenan girman masallacin juma'a na alisuna na garin nan har yan samun sai sun taho sai sun zo nan kan girman masallacin kenan duk zariya to yau ko gashi na cikin zariya kawai inda liman ke zama ya fi girman wancan masallacin mutum zai ci masallacin jima'a sai ya fafa a kar can ka jan cewa ji wazi a gaba da samun ru'an daka wasu ahalu suna daga nan zariya da fofuci za su tafi su je can me yake faruwa za su ci to ɗan uwansu guda ɗaya an wani gari har wasu garuruwa mu nan makota an ji wazi an sha wahala zai gaza waɗannan bayan Allah ya saka musu alheri amma yanzu wani zai kanga kama kaman wasu komai bane ko kuma su ce karatun su ya tsaya daidai kaza shi ko yanzu ya sayo littafi a Saudiya amma cire su shi a bashi shi shi zai yi karatu ya fi su ilimi ya fi su abin nan ba mu samu ba ba aiki da tunani Allah ya kare Allah mun gode maka don ke da tabiya irin wannan wallahi kokari ya bari bai da na gaba kaga mutum ya furfura akan sunna furfura akan sunna ka ɗauke shi ka wuce shi alkinta kai ma an saka awo banza da wufi ne kuma ba komi ba ne an zo karatun an ga dama ma karatun za yi ba da an alfahari in an koma za a saka awo ba ka iya komi ba ka komi ba amma ka kosa Allah ya kare mu to waɗannan ne ta talikat ne malam ya yi su da yawa za mu bar shi a nan kawai mu dakata inda dama asalin karatun ya karo wannan taliki ne makarata suna suke yi shi a shi karfe bakwai ya yi za mu bashi nan kuma mun zo ci gaba za mu yi da karatun Allah ya taimake mu an gane ko saboda za mu yi shara mun ce mun sa shara zuwa mutuwa haka ne ko eh, mutum ɗaya biyu uku ko baranda ba za su iya sharewa masallacin nan baranda ya fi ƙarfinsu Mun ma sai mun yi taron dangi mun nemi taimakon Allah kuma kamar yadda muka ce Ba Allah kada kalli kowa duk wanda zai fito ranar juma'a ya fito ina da halin yin zai tsaya a ishara da shi ya fito don Allah kada ya kalla sai wani nana kada ya kalla sai liman nanan ko sai ladan nanan ko sai wani ba a aikin addini ana kallon wani dan addini shi na Allah ne Allah kuma yana nan Allah ya taimake mu a ku kalli masallacin a haka masallacin da sai mun yi da gaske waɗannan watanni uku ma zai fi ɗaukan datti kuma kamar yadda muke so mu yi insha Allah windojin nan da me za mu rinka sa shi kwatali wata hudu mu sauke shi gaba ɗaya mu shi wanki na gaske A can sama nan da ba a wanke shi tsaftace masallaci share shi da samun shi turare mu za su yana da ran shi aikin da suka yi kenan amma mu shi fitilla daga daga kan sabai aka fara samu yanzu bayan Allah da suke suka ta bada fetur din nan haka wallahi sun yi kokari wannan rundume min generator ko zura mishi mai zururu abu ga wuta ya yi zurare ba ce muka kawo kusi shi yan uwa mu gogari mu ringa taimaka muka mutum ciki abin da sa'adu suna da yau da yawan su a yau ba sa samun karatu ko karatun su zaga baya zama baya albarka shine ba sa taimaka muka kansu akan karatu dan ka sai littafi inda kake zuwa karatu ya zama kana taimaka mu wurin kana taimaka mu wurin to shine albarkacin karatun ka amma kai kadai za ta mahidima to ba za ka samu komi ba eh, ba sai ba kullun sai ka zo na shara ga mu. Hmm. ko yau dumi uzuri ya tafi